Malam lafiya? Wallahi motar ne take da ɗan matsala kuma ina tunanin kamar ko batir ne yake. Ok, to bari mu gyara fakin sai mu buɗe maka ka ɗauka. Ba ku ganin kamar gashi tunda ko mata ne ko wurin baya da ke. A ah, kanka damu ba damuwa. Bari mu gyara sai ka ɗauka. Taimako ne ka sani. Sai da ya ce gun kairin wara. dan sayyadi ali karrar haidara shi ko ali wasiyin ɗahane tintini na alaikar ake cewa gurin nan bai da kyau sosai hmm. ke da ki bari kawai amma da yake ni ban wani fiye jin tsoro ba shi yasa <laughs> sai dai Allah ya kiyaye dai kawai amma gun ba bai da kyau sosai dan a wancan Nuri Siraj din nake gaya miki kwanaki aka dauki wani wani wannan college din wata sister na ya tare ko ma wannan da yi ba aka zo aka dauke shi wallahi subhanallah to Allah ya kyau da imamu wallahi matsalan batir a mota ba daɗi sai ka shigo inda ba mutane sai ka ga mota ya wannan ki bari ka dan faka za ka yi wani abin sai ka ga mota ya zo ya dauke ma in baka samu mai taimako kusa ba kai ta shan wahala wallahi musamman ma irin wurin nan da ya zaka man daji kin san yanzu kuma taimako yayi wahala wallahi ba san tsayawa ake ba ba kwa za ka tsayar ya tsaya ne za ka shi ma ya dade yana jira fa Allah ne ma ya kawo mu yasa za mu taimaka wallahi ka kin san kwanaki ma a ta nan ne fa aka dauki wani shi ma amma dai time ɗin da Allah ya taimaka an kama mutum ɗaya a cikin masu ɗaukan mutanen wallahi Allah sarki kuma ni kun san me yake bani mamaki za ki ga ga jami'an tsaro fa wani lokacin ma har za a kira su amma kafin su zo har ma an riga an gama abin da zai ai same thing abin da ya faru anan fa kenan mm-hmm. saboda an kira su irin afta fa buɗe baki ne fa ana ma kan buɗe baki fa da ramadan suka zo suka wannan din mutane wallahi suka zo suka ɗauki bawan allah nan a to shi kenan ka gama kenan to madalla masha allah ya tashi to madalla yayi kyau mm-hmm. Mm-hmm, ba komai yawwa sai ki dan gwada ki gani ko a ba damuwa rufa ba na kawai ya mai noma na gode ba komai samana mace ce mu shiga insha Allah na gode zakzaki ne mai gida shi ya koya sujjada kuma ga mutanen kirki kuma gashi kuna ce wannan ai waka shi a ci. kuma na ji ana kiran zazzaki kuma zazzaki shi ne shugaban 'yan shi'a Mala, ai da mu 'yan shi'a ne, ƙwarai mako mu 'yan shi'a ne. Dalilin hakan ne ma ya sa muka taimake ka. irin ma kin gani wai da wai su za ta yi kin ji tambayar da yake kin san abin da ake gaggaya musu daban dama tabbas mu yan shi'a ne ma cikakku mm. gaskiya ban yadda ba domin ko yan shi'a garinmu ba san taimako ba sai zanga-zanga da iface-iface ga kuma faɗa da hukuma wa isa ja da hukuma Eh? Dama dai hukumar gaskiya ne. Yanzu da 'yan shiya ba sa taimako, mu za mu taimaka maka? Kun ga wannan taimakon da kuka yi mani shi ke nuna ba nisa a cikin shi'a ba. Da zan ba ku shawara da kun daina danganta kanku da 'yan shi'a. Lallai wannan shi ake kira da rashin sani ya fi dare duhu. Domin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa ya Ali bashar atika wa anna Allah qad radiyallahu anhu ma'ana ya Ali da kai da shi anka lallai Allah ya yarda da ku ba shi ba shi yasa aka ce ba ku son kowa sai sayyidina Ali ka gani ko wannan ke nuna lallai kana da karancin sani akan manzon Allah da Imam Ali domin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa Ali kamar zulata Haruna mai Musa ma'ana Ali a wajena matsayin Haruna ne a wurin Musa ka gani fa ni ban taba jin yan shi a garinmu sun kawo aya ko hadisi sai dai iface iface da zanga-zanga sai dai dan shi'an da bai san cikakken abin da shi a take nufi ba domin sai da zahara tana cewa talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslima gaskiya kun caza mani kwakwalwa kawai ku ce, zan je na gode taimakon da kuka man zan je in yi bincike bincike abu ne mai kyau amma kar ka manta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi yana cewa Duk wanda ya mutu bai san imamin zamaninsa ba, to ya yi mutuwa irin ta jahiliya. Wane ne kuma imamin zamaninmu? Yanzu kana so ka ce baka san wane ne imamin zamaninmu ba? Shi ne Imam Muhammad al Almahadi, ɗan Imam Hassan ɗan Narjis, wanda manzan Allah sallallahu Alaihi wa sallam ya yi bishara tun kafin zuwansa da cewa zai zo a lokacin da duniya ta cika da zalunci da ɓarna. kuma ya maida ta ƙasa wacce take cike da adalci da kuma gaskiya. Kar ka manta a bincikenka ka binciko wane ne shi, domin a matsayinka na musulmi yana da haƙƙi a kanka irin haƙƙin shugaba mai shiryatarwa. Kamar yadda ya zo a ayar Alƙur'ani cewa, Inna ma anta munzirun wa likulli qaumin had. Abin sani kawai kai annabi mai gargaɗi ne, kuma a kowace al'umma akwai mai shiryatarwa da faɗakarwa. to a wannan al'ummar da muke ciki mai shiryatarwa da faɗakarwa shine imam muhammad almahadi kamar yadda manzon allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ya faɗa gaskiyar magana in dai da gaske ku yan shi'a ne to me kake so mu gaya maka bayan mun gaya maka cewa mu yan shi'a ne wanda manzon allah yake yake cewa a faɗin wala kulli qaul min cewa ya alkai ne mai shiryatarwa a bayana da ƴan shi'a irin yadda kuke haka suke da kowa ya zama 'yan shi'a amma 'yan shi'an da na sani banda zage-zage a kafar sada zumunta sai zanga-zanga.